gaskiya ana rana lemon da yana taimakon eh? wannan tsoho ne wata unguwa to ai kai tsoho ina ne fuskan ina ne keya Eh, ai ba za a bar a rana ba mata mata daraja ne dai ga shi ku tafi da ita eh ku je da Wait, wait. <laughs> ai ka san kuma mata daraja ne eh eh eh shi yasa <laughs> to mu kuma hisa eh, sai ka ɗauka lema eh, ka je ka sa mata eh, mu kuma ni kuma dan ka bana a rana Ga su ko? Kai mahaukaci ina ne baka ga abin da na gani ba? Amma ya kai babana ne ka san shi ne? Mata daraja ne da su. Shi yasa ka gana ba To, mm, ai, ai, ai ba, ba su bane suka haife ni. Mama na tana gida. Kuma wallahi, wallahi na gaya maman ce. <laughs> Ce, in ka je ka ba mu wasu mata kyautar lemanta.